<laughs> Allah sarki rayuwa tun 2005 haka ba kamar jiya kamar jiya wato aka yi kasan ma'anan nake zama eh to a cikin group na ga ana maganar ka shine sai na tambayi Hussein Gambo na ce ko sai inda kake sai ce ma a wannan garin kake to shine sai na hau mota na taho eh, na zo na ringa bi layi layi ina tambaya layi layi eh kawai sai eh, wani dan adai da sauye ce ma ai ya san ka ai a wannan unguwar kake to shine sai ɗauko ne ya kawo ni kyauta a lallai yana da kirki a wallahi kuɗi ne suka ƙare min bani da shi shine shi kuma da muka zo ya ce ba zai yadda ba sai na biya shi da ta da jijiyoyin waya har tara mutane ah. Allah sarki ni kuma kaga yanzu akan hanya nake fita zan yi a ta yayi ai zan tafi aiki ne daga nan kuma zan biya ta gidan makoki Allah sarki to Allah ya cikan rai yasa na ji daɗi ai da ka zo muka gaisa haba oga ai ni ne na ji daɗi ogan wa kuma kai ba senior ina bane a makaranta a to ai a da kenan to yanzu dai daga nan ina kai dan ni akan hanya nake eh to ba riga na yanke shawara ba tukunna to ai oga wai ni ko ina Ibrahim ne da Khalil duk suna nan kalau suna Kaduna amma ni yanzu kaga wucewa zai na dade ba mu gaisa da su ai abubuwan ne yanzu sun musu yawa amma yanzu ko ko aje ka ne a bakin titi na wata da Ibrahim abokina ka ga dan Allah kai hakuri ni wucewa zan yi kuma na ji daɗin ganin ka amma ina da uzuri ban so ka kamar na maka wulakanci ko rashin kirki amma wucewa zan yi kuma rufe gidan nake so na yi kai hakuri tafiya zan yi amma in kana so sai in baka lamba ta ta WhatsApp in ya so duk labarin ko wani ne sai in baka amma eh, rabon mu da haduwa wajen shekaru 20 yanzu da kyan nake da kyan ma na gane ka wallahi abinda zaka ce min kenan haka duk ragowar abokaina da 'yan uwana suke min yanzu nallai duk wanda ka je wajen shi Allah Allah yake ka tafi ba wanda yake gani daraja don ba ni da kuɗi ba ni da aiki ba ni da komai ni ba komai bane sai sa kowa zai wulakanta ana sun guje ni mai gidan ha mai zage ni yan uwan gwamnati ta min dariya mai yayin tsawo ya tara mutane na ɗauka idan na zo wajenka ba za ka wulaƙanta ni ba ka tuna min cewa ni ba komai bane a rayuwa a shi kai ma haka za ka yi min shekaran jiya na aka sace min babur yanzu a ƙasa nake zuwa ko ina hafiz dan Allah kai hakuri kai hakuri wallahi ba wulakanci bane gaskiya na kuskure babba abin da na gaya maka kuma ban kyauta ba yanzu yanzu dai ga wannan ga wannan kaji ko kai hakuri dan Allah ka yafe mu kaji da gaske kake eh da gaske nake to na gode kuma ko akwai wani abu da kake so na yi maka eh to dan zauna ka ji da Allah to na zauna labarin kalil da Ibrahim nake so ka bane tun bayan graduation wai me suka yi ne